بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa yau sha shida ga watan shaban dubu da dari hudu da arba'in da eh, shida hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma daidai da sha biyar da watan biyu da biyar za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba muna cikin sautin nisa a karatunmu na karshe mun tsaya a aya ta 28 yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 29 inda fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil إلا أن تكون تجارة أنت راض منك نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم وندخلكم مدخلا كريما نعم Uh, Allah subhanahu ta'ala bayan ya yi mana bayani uh, a kan abubuwan da suka shafi hukunce-hukuncen aure to dama aure baya yi wa da dukiya ta da kudi don haka shi Allah subhanahu ta'ala ya biyo magana akan aure da magana akan abin da ya shafi dukiya yanda musulunci ya kiyaye wato abin da ya shafi hukunce a auratayya haka kuma addinin musulunci ya kiyaye ya kiyaye abin da ya shafi dukiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana ya yi lazina ya ku waɗanda suka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku Bilbati ta hanyar barna illa an ta kuna tijaratan sai dai idan ya kasance kasuwanci ne an tara da minku bisa ga yarjejeniya tsakaninku wala ta kutulu an fusaku kada ku kashe kawunanku inna na kana bikum rahima lallai allah ya kasance mai tausaya maku Allah ka mai rahma gare wa man yaf'al zalika udwanan duk wanda ya aikata wannan don ketare iyaka wa zulman da kuma zalunci fa sawfa nuslihi nara to da sanu za mu shigar da shi wuta wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan ya kasance abu mai sauki ga Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ya ce mana kada mu ci mu a mu ta hanyar barna bilbatu ma'ana